'yan kwanakin nan an gaida shi youtube ya samu karbuwa a wajen masu shirya fina-finan hausa inda eh, da dai mukan ga series series a wajen 'yan kudu ko kuma 'yan kasashen waje amma yanzu hausa ma an ɗauki wannan abin hannu biyu yaya tsarin shi kuke yi misali na wannan youtube series din sannan me yasa kuka raja a yanzu a youtube din akwai wani alfanu da kuke samu daga haka to ita rayuwa ko in ce wani irin kasuwanci riba ake bukata yanzu idan nace zan yi fim dina za a je sinima har yanzu ba a zuwa irin duk wani abu da yake da cikosan jama'a ba a zuwa kuma dama ya kamata a ce tuntuna muna youtube din ne mu arewa kullum sai an ci an cinye muke zuwa to me kallon mu dai bai bukatar a mai kamar bayanin wa muke tare da shi da dai sauransu amma kuma za a iya cewa akwai fudan da har yanzu ila yau ma zai fara kallon fim to zai bukaci ya san wa muke tsaye da shi a yanzu To jama'a assalamu alaikum sunana Abdulaziz Muhammad Sharif wanda aka fi sani da Abdul M Sharif. Na'am. Me tare da mu muna tare da Abdul M Sharif a cikin wannan shiri na fuskar taurari kamar yadda ka sani a wannan makon kuma akwai tattaunawa muhimmiya tare da shi muna fatan ba za ka matsa ko ina ba za ka tsaya a cikin shirin namu tare da ni Sani Hamza Funtuwa a shakalo lafiya. na'am a kasancewar ka jarumi wanda kuma al'umma suke kallon shi kamar madubi ne a wajen su, kwana biyu a waɗanda suke ƙorafi na rashin ganin ku misali ba ma kai kaɗai ba gaba ɗaya masana'anta sakamakon annobar coronavirus da ta mamaye duniya baki ɗaya a matsayinka na wanda yake eh, fim kuma har yake daukar nauyi wasu lokutan ma yakan bada umarni misali shin yaya tasirin coronavirus a ita wannan masana'anta ta fim um, to gaskiyar magana shine babu daɗi um, kuma ni ina dai daukar nauyi ina shiryawa amma ba na bada umarni eh, corona ta lalata komai ba iya fim kawai ba wannan yasa dole dama za a ga an ja baya akwai filafilan a kasa amma ba zai yi a je silma a nuna su ba saboda har yanzu ba kowa ya gana a shigo gaba ɗaya ba dai an fara silmar ah, yanayin finafinan ya dan canza a dinga ta ganin abubuwa yanzu a youtube <laughs> samanin irin baya amma dai babu daɗi gaskiyar magana corona ta jijjiga kusan kowa to yanzu dama maganar da kai na ƙarshe cewa sai dai a ga finafinai a youtube a 'yan kwanakin nan an gaida shi youtube ya samu karbuwa a wajen masu shirya fina-finan hausa inda eh, da dai mukan ga series series a wajen 'yan kudu ko kuma 'yan kasashen waje amma yanzu hausa ma an ɗauki wannan abin hannu biyu yaya tsarin shi kuke yi misali na wannan youtube series din sannan me yasa kuka raja a yanzu a youtube din akwai wani alfanu da kuke samu daga haka to ita rayuwa ko in ce ko wani irin kasuwanci riba ake bukata yanzu idan na ce zan yi fim ɗina za a je sinima har yanzu ba a zuwa irin duk wani abu da yake da cikosan jama'a ba a zuwa kuma dama ya kamata a ce tuntuna muna youtube din ne mu arewa kullum sai an ci an cinye muke zuwa wannan cutar ta zama mana kamar gaba ko kuma tsani na gane YouTube din saboda tunda dama bayan da zaka mu'amala da mutane wannan zaman da ake a gida ba daɗi zaka dan shiga ka dan kalli nishaɗi ta YouTube din tunda babu wani sabon abu to mutane sun fara kamawa sun fara ganewa dama akwai irin jaruman da suke buƙatar shi wannan kai tsaye a musu to kaga ah, sai wannan bangaren a ce corona kuma ta yi taimako dai ba daɗi ah, an gane cewa duniyar ta canza don ka je wasu kasashe ma za ka je ka gama rayuwa ga gida ba tv kwata-kwata ah, ko akwai tv ba irin namu ba za ka tv ne yake da irin na'urar nan da ake jona shi mai ya zan kira shi ne da hausa dai kamar a ce wiper ko wani abu haka wa tibin ko za ka jona ka tsakaya ba sabanin a ce yanzu sai an zo an sa eh, da sauransu da eh, me ake ce mai wanda ake hada shi da satellite dstv <laughs> misali ko ah, shi na kira suna wani kamfani <laughs> to ah, misali yadda misali ku kamfanin ku yake yin fina-finai kuma yanzu kun koma ta wannan youtube kenan ba koma muka ba za mu fara dai saboda um, yanzu alhamdulillahi um, umar yana da youtube channel dinsa abdul m sharif na da shi uh, na san mileri na da shi abdul diwan na da shi um, da sauran wasu 'yan kamfanonin da duk yanzu suna da youtube channels in muna kuma kokarin mu dinga pushin ne muna talma mu fara sa abubuwa a ciki amma umar ya yi nisa da sa abu na san miliyar na sawa shi ma kuma abdul diwan na sawa yanzu ne abdul m sharif ya fara kokarin renan na to shi misali abdul m sharif a ina ne zai sa magoya ba za su ce mu muna so mu ma mu rika bibiyan shi a youtube to a ina zai samu a za su same ni a abdul m sharif online to daga ƙarshe kuma wani saƙo ne ga masoyanka misali musamman yanzu yadda kake cewa za ku shiga wasu ayyuka abin da zan faɗa musu a kan ɓangaren aiki shine su baza idanuwa don lalle za su sha kallo mun yi musu alkawarin za mu kawo musu ababen da suke so nishadantarwa ilmantarwa da faɗakarwa za su ga abubuwan sun canza sabbin abubuwa ne sabbin tunani in allah yadda za su ji daɗin kasancewa tare da mu to mai kallon mu takaitacce tattaunawa tare da Abdul M Sharif jarumin ku wanda kuke son kallo a kowane lokaci kan abin da ya shafi a tasirin cutar corona virus ga masana'antar fim da kuma yadda yan Hausa fim suka raja a kan shafin YouTube. Daga Legit TV Hausa Sani Hamza Funtuwa nake cewa mu lafiya.